وصلى الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لتافم ونبي شيني مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان ناب الضمالمي الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تعالى ورعاه كما اتى اللتاف شيني إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان na babban malami al'allama tubnu ƙayyimin jaudiyya alaihi rahmatullahi ta'ala malam yana mana bayani a cikin fasali mai faɗi mai tsawo wanda yake bayani a kan makirce-makircen shaidan dama asalin abin da littafin yake batu a kai kenan a faɗa maka magani kuma a faɗa maka yadda za ka gujewa a faɗa ma cuta sannan a faɗa maka maganinta maganin kuma kana biyu magani kafin cuta da magani bayan cuta ta samu Allah ka tsare mu wannan zai zama majalisin mu na 71 insha Allah mala yace wa min kaidihi daga cikin makircin shaidan alladhi balagha bihi min aljuhani ma balagha wanda ya kai matuƙa da shi ga jahilai wannan makircin jahilai yafi kamawa da shi wanda ba su san addini ba waye jahili a musulunci duk wanda bai san Allah ba bai san ta ba shi ake cewa jahili kuma ko da masani ne na komai a duniyance amma sai bai san Allah ba bai san ta ba yawwa laisa aliman billahi wala aliman bi ahkamillah bai san Allah ba bai san hukunce hukuncen Allah ba to wannan shine ake ce masa jahili kuma matakan sa biyu ne akwai jahilun basir akwai jahilun murakkab jahilun basir shine la ya'lam wa yadri annahu la ya'lam bai sani ba kuma ya san bai sani ba shine aka ce al-khalid bin ahmad al-farahili yace yace fa jahilun fa'allimu yace wannan bai sani ba ku karantar da shi sai nabi shine jahilun murakkab la ya'lam wala ya أنه لا يعلم ya'lam bai sani ba kuma bai san bai sani ba malamai sun ji kunya shi ne suka ce la ya ما amma la yarda annahu بكم بيد bai yadda bai sani ba shine eh. yadda bai sani ba domin da ya yadda bai sani ba mai zai yi zai yi kirari cewa bai sani ba to shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne wai ake da ake ba da labarin balidu tuma ko albalid tuma wanda suke ci mushi alhakimu tuma shi ne yake da yana da yaje ya karantar da kansa kuma jahili ne shi malamin kan shi ne wai kuma likita ne sai ya dauki hadisin manzon Allah sallama alhabbatu da wa min kulli da wannan bakin algarib bakin algaribi wanda ake magani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin kowace cuta ce da ya tashi ta karantawa ba duhu lokacin su ba watanni. makin ya sa alhabba da ba'un dugu ɗaya a ƙasa sai ya sa ɗigo bi kawai ya karanta ya ce alhayyatu sauda'u da wa'un min kulli da sai ya fassara da ya karanta bakin maciji maganin kowace cuta ce ran nan cikin shi na ciwo sai je fulla kan maciji kawai ya jika ya sha yana shafa mata fiye ne ya mutu nan take bakin maciji ya mutu ya sha ne ya sha dafi to shi ne aka ce wai jakin shi da ya gaya musu sai yi waka eh, ya ce lau an safar da hukuntu arkar li'annani jahilun batitun wa sahibi jahilun murakkab ya ce lau an safar da hukuntu arkab ce o oh, shi na sha wahalar banza ai da zamani ya min adalci tintini da ma ni nake ta hawan shashi ba shi yake hawa na ba saboda li'annani jahilun basitun domin ni jahili ne mai sauki ban sani ba kuma na san ban sani ba amma wa sahibi jahilun murakkab shi ko mai gidan nan nawa da yaje ya kashe kanshi a banza jahili ne hawa biyu ninki bi kenan to kaga jahilai kenan daga jahili shine wanda bai san Allah ba bai san shari'arsa ba Allah shi kyauta Allah ka raba mu da jahilci kuma jahilci ciwo ne wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tartib muttafiqan nass min alqur'ani aw min sunnati wa dabibu dhaka alalim ar-rabbani wal jahlu da'un qatilun shi jahilci wani irin ciwo ne mai kisa wa shifa'uhu amran fi tartib muttafiqan amma maganinsa da yake warkar da shi abubuwa guda biyu ne a jere in ka same ta ka samu magani nassu min alqur'ani aw min sunnati nassin alqur'ani da hadisi su suke maganin jahilci sannan ka ba kanka yawwa don't be wa on dakka yawwa ka zama likitan kanka wa tabibu dhaka alalim rabbani likitan da zai baka maganin ka shaye maka prescription shine malami rabbani na Allah masanin Allah to wannan shine maganin jahilci amma ma damar mutum ba nassin Qur'ani ba nassin hadisi a tare da shi ba gun shi da malaman Allah to wallahi tallahi din ya gama hauma hauma sunan shi jahili ko ya zama jahilun basit ko ya zama jahilun murakkab yanzu kuma juhalun murakkabun su suka fi yawa wallahi Eh. domin ai su suke kawo mana duk matsalar da ake sama al-imam al-ghazali kuma yayi magana akan su tintini yace law sakata al-jahil lastaraha al-alam yace da jahili zai shiru da duniyar nan duk ta huta da wanda bai sani ba zai yadda bai sani bai shiru ce a karantar da ni wallahi za a zauna lafiya Allah shirya to daga cikin makircin iblis wannan ya fi cutar da jahilai ya kai matuƙa a wajen cutar da jahilai da shi alwaswasu ciwon waswasi ko kwanto wanda ma ne mana bayaninsa mai faɗi a baya shi ma allazi kadahum bihi fi amri taharati wanda ya yaudare su da shi ya musu makirci da shi al'amarin tsarki wallahi jahilci ne wasalati da sallah inda aqdin niyyati a wurin kullu niyya hatta alƙafin fil’afari wal’afilari har sai da ya jefa su a cikin ƙulli mai tsanani wal’afilari wa al’afar tsanani mai wahala wal’afilari da kuma ƙullace-ƙullace ƙulli waɗanda Allah ya aiko manzo sama ya kau da su ya amurhun bil ma'aruf wa yanhahum 'anil munkar wa yahillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum والأغلال التي كانت عليه shi جمع تشين العاصع mai wahala. daga cin al'asar na ahal kitab idan mutum yanzu yake yana da riga kawai sai yana sai jata ta daga mai anan to a addinin annabi Musa mai wahalar gaske addinin Attaura, to mutum sai zai je a yanke rigar zai sa almakashi ko ket ya yanke wajen sai je a masa maho kasan maho faci ko yau ya riga sallar ce sai ya bari na jasa ta ɗigan masa daga cin al'asar na eh, ahalin kita eh, taura shari'a taura to sai dai je ya yanke rigar ba wankewa mu kuma fa ta ayyana an-najasatu wusila mahalluha فإن التبس جوتين الثوب كله إذا ما أجانا إن دشو تتكبا ما نجس التكبا كم أن تبت إذا نجس التع زبا توجتين الثوب كله شيء أجي أوانكي كجي صوتي قاقوي ضو عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم سنن دقا تكي دقا تكين دقا الأغلال كل دا الله يقول لبنو إسرائيل دشي idan mutum ya zunubi kawai sai a ga an zo da safe kawai Allah ya aiko mala'ika ya rubuta cewa wane wannan zunubin a tona ma a cikin mu kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu gifari ya ba mu tuba in kai zunubi ba a ce ka faɗa wa kowa ba ka je ka tuba tsakaninka da Allah wallahi Allah zai karɓi tubanka inda sai ka tuba ba wanda aka ce ka faɗa wa su ko sai kai mutum a waye gari an yi sata kawai sai a zo a ga sai a ce wani ne satan nan kawai a rubuta a kofar gidan shi ko ko mutum kawai sai ya zunubi in yi zunubi yana shigowa cikin mutane kawai sai a je yana wari zunubin na ɗoyi kuma an san ɗoyin zunubin duk turaren da zai sa sai an gada shi yi zunubin wannan kaga an shiga uku shi yasa abul atahiya yake yaban Allah yake wa Allah godiya yace qad ahsana Allahu bina أن الخطايا لا تفوح فإذا المسوغ فينا بين جنبيه فضوح يقول والله ألا يكوت تامنا كاجا زنبي بي واري da wanda asirin shi ya rufe ya zunubi a ɓoye ba wanda ya san yayi wallahi tallahi da sai Allah ya tona wa mutane da yawa asiri annal khataya la tafuhu zunubi ba sa wani ba sa doyi ba a jin hamami ba a gane me zunubi a fuska shi kenan Allah ya mu da halinmu mu je mu tuba Allah mun gode maka to kaga duk wannan yana cikin abin da Allah ya mana to amma an samu wasu jahilai shedan sai ya zo a babin tsarki ya sa musu kunci ya sa musu wahala hatta alqahum fil asari wal aglal wa akhrajahum an ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su daga bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hayyala ila ahadihim sannan ya hasata wa ɗayansa a cikin zuciyarsa annama ja bihi sunnatu lallai abinda sunnan manzo sama ta zo da shi la yakfi isa ba hatta ya gumma ilaihi rahu. hatta idan ya hada da wani abin da ba sunna ba fa jama'a lahum bayna hadha dhanni al-fasidi sai ya haɗa musu da wannan zaton nasu lalatacce wata'adil hadiri da kuma wahala wacce ya haɗa musu da ita a yanzu wa butlanil ajri sannan kuma ya ya bata musu lada aw ƙisahi ko kuma ya rage musu ladan ya tauye musu shi mutum ne zai shiga bayi zai shiga ban daki bawali kawai zai sai minti talatin wallahi da ya yi waliya ni ya fi tsarki yana miƙewa ko sai juye yaba waliya sake zuban mushi zai sake komawa abinda shaidan yake maka shine na farko an kira sallah kaka samu nafila sunna ratiba kakkai in ka tsaya a bayi an riga an kira sallah liman ya san kana bayin ne zai ta jiranka na biyu shine kar a tada iqama kar ka samu sahun farko wannan falalar da manzo sama ya faɗi ta talau ta sahun farko kar ka samu na uku kar ka samu iqama in san samu ne shedan na huɗu, kwata kwata ka ai salatin jama'a da kai sai an gama sallah sannan ka fito ka fara alwala a alwalan ma ba zai kyale ka ba sai ka kai kafa sai ce ba ka wanke fuska ba kuma dama a malikiya an ce akwai at-tartibu bainal fara'id akwai jeran tafarillai annan wa man nasiya farban min fara'id as-salati atabihi wa ma ba'dahu ko idan mutum ya manta da farilla alwala yana cikin alwala sai ya manta ko ya bayan ya gama alwala sai ya tuno ai bai ta fuska ba to atabil farbi wa ma ba'da farbi din sai ya zo da farillar wanke fuska sannan bayan ya wanke fuska ya zo ya wanke hannu bayan ya wanke hannu sannan ya shafi kai sannan ya kwakwali kunne sannan ya sake wanke kafa duk ya yi su da to yanzu shedan sai ya zo ya ce maka ai baka wanke fuska ba kuma ga ruwa a fuska kafa kana ji wallahi masu wannan cuta in ka gansu tausayinsu za ka kama ji wani sai ka nemi ka mai kuka ina jin na taɓa ba ku labarin wata yarinya mai min tambaya ta ce in almajiri wai za ta duk wasu in almajiri za ta ba abinci to in ta ba shi abincin na fita ta canza alwala wai ya taba ta hada tana jin wai kamar hannun shi ya haɗu da nata da haka yanzu ta yi alwala fa za ta yi sallah to wai tun da almajiri ya taba hannunta ko jikin shi abinci ba ta miƙa mishi kwano da kwano ta miƙa mishi to sai ta je ta canza alwala in ta shiga sallah ta fara sallah sallah a zahar sai ta yi awa ɗaya da rabi tana sallah sai ta gama sallah sai shaidan ya ce mata ai ba ta yi ba sai ta sake tashi shine ta tambayi wani wai malami shine ya ce mata wai ta rika kyamarin ɗan kanta ta rika ta rika ɗaukar kanta in za ta yi sallah sai ta <laughs> sai ta sa sai ta sa waya ta seta eh, ta sa tripod shi kenan sai ta ɗauki kanta in ta gama sallah sai ta duba sai ta ga eh ce sallah har ya sake jefa ta cikin bala'i ciwo ne jahilci ne ke haifar da haka shi ɗin shi kuma dama daga cin makamansa manya-manya babu kamar jahilci a'a mai shari'a ta ce ka yi ai ba za ka iya samun alyakinul kamil ba abinda ake bukata shine Allah ya yadda maka kabauta masa da galaba al-yaqin shine 100 bisa 100 kace kai abu kana da tabbas a kansa ghalabatu dhann shine abinda kake tabbatarwa ya rinjaye abinda kake korewa so daga in 51 ka saba ka samu ghalabatu dhann domin yanzu a nan bangaren in 100 ka cire 51 ɗayan ɓangaren ya zama nawa arba'in da tara wanne fi yawa kaga hamsin da ɗaya hamsin da ɗaya ta fi arba'in da tara yawa to shi ne gana batubban waɗannan matakan guda biyu da su ake bautawa Allah ana bautawa Allah bil yaqin sannan ana bautawa Allah bi ghalabati dhann yanzu imanin mu da Allah ya aiko manzo sama ai ba mu ganshi ba amma me mun yadda saboda ghalabati dhann ne sabanin sahabbai sahabban manzo sama sun sami yaqini saboda tare da manzo sama suke kuma sun ga mu'jizozi sun ga mu'ujizozi yanzu mutumin da wata ya sauko da rana a gaban shi in ba dai Allah kaddara masa bata ba dama watan nan ya tsage ya shiga cikin manzon Allah sama ya fita ɗayan bangaren ma ya shiga ya fita yanzu dan Allah wannan me yake so a masa bayani a game da Annabi sallama hmm? yanzu wanda ya ga manzon Allah sallama kwani suna tasbihi a cikin hannunsa ɗakon kwani ga su a hannun mazan sallama kawai ajiyar suna magana suna su bahanallah, kuma ka duba ka gani me kike nema yanzu mutumin da ya ga dutse ya yi magana a gaban manzan Allah ta salama ya shaida cewa annabin salama annabin Allah ne me yake nema yi yanzu mutumin da ya ji kututturan dabino ya yi kuka saboda manzon Allah sama ya daina hawansa sai da manzon sama ya sauko daga mimbarinsa sabo ya zo ya shafa kansa ya lallashe shi sannan ya daina kuka yanzu dan Allah wannan wani imani yake wata asara ce za ta shafe shi ya imani da annabi salama amma mu kagidin mun ga waɗannan amma aman nabi to kaga zalaba tubban kenan saboda haka mutumin da ya je ban ɗaki zai kama ruwa abinda ake bukata a wajensa ya ji yadda ransa cewa insha Allah abinda ake nema na kauda najasa ya kauda shi kenan sai tashi fitowa shi amma in zai bi wa damshi da zai gani a wandansa ya ce ai kila ma bawali ne ya sake zuba to shi kenan shi ya samu ya samu ya samu abin nan komar da zai kama shi da ita amma da ya ga wannan sai ya ne kawai banza da shi kamar ya je ya ibi garwashin mutane ya watsa wa iblis a zuciyarsa amma in ya biya mashi to shi kenan ya samu nasara shi kenan sai mutum ya zama abokin bayi ya mai da bayi ya zama ɗakinsa ban ɗaki ya zama ɗakin mutum kuma ban ɗaki a kan shi Allah shi kyauta to mun ga wannan wannan na ciki sai kun ga sakamakonsa shine abu uku azzannul fa'id attabul الحاضر sannan butlan lazar autin kiso ya kawo maka tunani mummuna zato mummuna sannan ya wahal da kai sannan kuma ya sa ladan kai ta waya ko ka rasa ladan ma gaba ke da so da ka daga ciki har da irin mutanen da yanzu kawai ana zaune an yi karatu tsakanin magariba da isha sai mutum ya ce shi alola shi ta kare yaushe ta kare shi dai aiwai shi dai ya fi natsuwa sai ya jaddada ka jaddada mai ba ka da alwala ka je ki sabuwa alwala ba wata jaddadawa kana da alwala zauna kai tallaka ta isha'i da ita shi shi nan amma in ba ba ka buɗe wa iblis ƙofa ya yi wasa da imaninka walaula al'uzur bil jahli ai ba da dan uzurin da aka ba waɗannan ma cewa ba ta sani bane lakana hadha mushaqqatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam da an ɗauki wannan a matsayin sabawa annabi to amma tunda basu sani ne, to sai aka basu a gidan jahilci ba a kai su gidan sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun gane abin da yake nufi ai na'am faqad kana rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda sama ya kasance da mudu ɗaya yake yin alwala mudu ɗaya nashi ba ai kun san muddun nabi ba wanda bai san muddun nabi ba wanda muke fitar da zakatul fitr da shi to wannan shine yana isan manzon sama ya alwalasta kuma gashin manzon sama ya fi nawa ya fi namu yawa amma haka yake alwalasta bil muddi da mudu da shine sai ya ce huwa qaribun min thuluthi ritlin bid dimashqi shi abin da ake cewa mudu in kana so ka gane ya faɗi ne da da na ƙasarsu ya ce da ma'aunin su riɗili riɗili ma'auni ne ma'auni ne kala biyu ana amfani da shi a matsayin mikiyal wato scale yawwa a mizan abin da mikiyal kai mudu eh, abu kwano shi ne mikiyal sannan kuma ana amfani da shi a matsayin mizan scale wanda za a auna nauyi duka suna ce mishi rifi yawwa ana cewa mizan rifil sannan ana cewa mikiyan rifil dukkaninsu misrawa na da nasu mutanen bagdad suna da nasu larabawa suna da nasu kamar mu ne ai kaga mun bambanta a kwano ai ko akwai inda ba in je ka ce kwano ma ba za a gane mai kai sai dai a ce tiya ko yawwa to shi kaman ɗaya bisa uku sulusi ne na ritsilin mutanen dimashku dimashku sha wa yaktatilu bis-sa'i sannan manzo Allah ta sama ya kasance yana yin wanka ne da sa'i daya muddun nabi hudu ya ishi manzo sama wanka wa huwa nahwu ridlin wa sulfi ya kai ridli uku eh, abin nan nahwu ritlin wa sulfi ya kai ridli ɗaya da sulfi da karshe hmm? eh, dai shine hudu eh shine shine guda hudu to abinda suke abinda manzo sallallahu alaihi yake kenan wannan hadisi ne tabbatacce muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu yana wanka bisfa'i aw thalathati amdad akwai ruwa ta zo da cewa uku uku mudu uku nashi ko kuma mudu hudu yake wanka da shi wankan tsarki fa shi yasa Jabir radiyallahu anhu wasu jikokin manzo Allah sama sun taba kai masa ziyara a lokacin ya samu matsalar ido ya makance sai suka tambaye shi cewa ya manzo Allah sama yake wanka sai ya faɗa musu wannan a cikin jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani sai ya ce ana la yakfini ni wannan abin da aka faɗa ba zai ishe ni in yi wanka da shi ko in yi alwala da shi ba na ruwa sai jagar ya ji shi sai jagar ya masa raki yace kana yakfi man huwa awfa ka sha'ran wa khayrun minka shi wannan abin da na faɗa maka ya kasance yana isan wanda ya fi ka gashi sannan ya fi ka alhair yuridu rasulallah sallallahu alaihi yana nufin annabi sallama annabi sama ya fi wannan jikan nasa to gashi maza sama wannan yake amfani da shi a alwala da wanka shi kuma yana cewa shi ba zai ishe shi ba ya je to kaje ya kasance na isan annabi sallallahu alaihi wasallam dan bai ishe ka ba ka sanin makanka to wannan kaga al-iqtisad fi isti'mal al-miyah kenan yin kaffa kaffa da yin da tattala ruwa haka manzo sani yake kuma wannan yana nuna maka cewa ashe a tattala ruwan nan gabobi suna tsaftata su tsarkaka ba tare da sai mutum ya fatal fatal fatal da ruwa ba to shine sai ce wal muwaswisu amma mai wasu ya yara anna zalika al qadar la yakfihi li ya li ghasl yadayhi shi yana ganin wannan ruwan ba zai ishe shi ma ya wanke hannuwa ba mudu ɗaya. yanzu yara da suke tasowa da yawa a gidansu suna ganin famfo ba su san inda yake tahowa ba a suna da wannan ɗabi'a ta ɓannan ruwa amma su suna yi ne a matsayin ɓanna kawai to wannan shi nashi a ibada yake yanzu ni yaron sai sai karar da rabin bokiti a wanke cokali saboda ya ga ruwan har gaba ko ba haka bane amma wajajen da suke ƙauye suke fama da ruwa ko kuma wajajen da binni ne amma kuma yanayin yadda mu suke Allah shirye su na rashin kula da bayan Allah sai shiga ruwa ya zama mutane abin tsada ya ake tattala ruwa sai ga mutane suna tattala ruwa kuma yaran su kan saboda sun san su za su je su ɗebo ko ba haka bane su za a daddora wa bokitai a je su tafi su je su tabi layin ruwa za ga suna tattalawa amma wanda kawai zai buɗe ta bai san daga inda yake ba shi ce na in biya ake wata abu ruwa na kai musu bai san duk wata ana biyan kuɗi ba idan kuma bohol ne bai san wahalar da aka sha aka kai wannan wajen har ruwan ya taho ba Allah ya shirye mu to su waɗannan jahilan kamar yadda malami qayyim ya ambace su wanda ba su sani ba in sun shiga bayi su suna cewa abin da ya isa manzo Allah sama su ba zai ishe su ba sai mutum ya karar da rabin bokiti wajen tsarki kawai yayi bawali kawai shi ce nan ya ta zuba ruwa da ya miƙe sai ce ai bai gama ba sai ya sake komawa ya ci gaba da yi shi yasa daga cikin ilimin bahaushe ya ce namiji zai gama wani to wannan kuma tabbataccen abu ne haka yake eh, ba ya gama bawali in ka ce sai ka gama to za ka taɓa gamawa ba shedan ne ke sanya bakka a bayi kakka samu waɗannan falalolin na talla shi ce na kuma ga wahalar da kai da yayi ila ma bayin public ne ga doyi kai ta shan waye sannan ko bayan haka ya hana ka ka samu lada sannan ga wannan mummunan tunanin da ya sa maka a kwakwalwarka Allah ya shirya to ne sai yake cewa wa sahanhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda marratan marratan ya inganta maza sama yana yin alwala wanki daidai malikiya suka ce makaruhi ne mutumin da ba malami bai ko to amma dai ya tabbata ana yi su kansu sun tabbatar da ana yi walam yazid ala salatin manzo sama bai taba wuce wanke abu so uku ba duk abin da ake wankewa to mazan sama bai taba wanke shi so fiye da uku ba in shafa ne kuma so ɗaya ne Walaisa walaysa fil mamsuhi min dun al wahida inji ne ne matayi in shafa ne ɗaya ne idan kuma wanki ne to ba a wuce uku annabi sama ba ka da hadisi ko kwara daya da cewa ya taba wanke fuskar ta alwala ko a wanka fiye da uku shi yasa malamai suka ce wankewa fiye da uku bid'a to amma shi wannan sai ya zo ya wanke ma ba a san ko so nawa ya wanke ba saboda shedan ya ce mai ai bai wanke ba bal akhbara sallallahu alaihi wa sallam kai manzon sama ya bada labari anna man zada alaiha faqad ataa wa ta'adda wa zalam ai duk mutumin da ya ƙara wanki fiye da na uku a alwala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace faqad ataa ya munana wa shari'a Allah wa ta'adda kuma ya wuce gona da iri in kana son kai fassara da zaka fi ni kace yayi ta'addanci wa zalama kuma yayi zalunci ka kara fiye da abinda shari'a ta tsaye da kai wannan yana shiga cikin tilka hududullah yana cikin tilka hududullah fala ta'taduha tilka hududullah fala taqrabuha yana ciki ga iyaka abinda shari'a ta sa maka kai kuma ka ce barka ka wuce ba a yadda ba to shedan ne ke sa mutum wannan falmusi'u falmuwaswisu musi'un shi mai wasi ya munana muta'addin ya ƙetare iyaka zalimun kuma yayi zalunci da shaidawa bi shahadati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi sama shi ya masa shaidar nan fa kaifa yataqarrabu ila Allah bima huwa musi'un bihi ta yaya zai zama yana kusantar Allah ya nemi lada a wajen Allah da abin da aka ce ya munana a cikinsa muta'addin fihi kuma ya ƙetare iyaka a ciki li hududihi iyakokin Allah su da ka ba a yi na na ba ku labarin wani da ya taba min tambaya ya ce siye ihram su goma in za ka yi sallah kusa da shi za ka zata sallar idi ake ko kuma sallar gawa riwaya tara din nan kawai sai dai ka ji Allahu akbar kuma sai yayi da karfi yazo ya same ni ya ce min ga abin da ke damun sai na ce masa ah idan kai sallarka in kai tabbara harama ya kake sai ya ce haka yake na ce to ka ɗauka ko tafiya kake ka yanka kai haka kawai ka ji sallah kake ko tafiya kake kawai da ka ji hannunka a ka kai haka to ka ɗauka sallah kake na ce ba ka da maganin da ya wuce wannan domin shaidan ne haka zai ji za ka tibiye mashi har ka halaka kaga sai a iya fayyar ruku'u uba bai yi takbiratu da ihrami ba shi a wajen shi haka waɗannan abubuwan da ake kawo mutane na niyya yana cikin abin da wasu suka taimaka a shaidan gaskiya a wajen waɗannan abubuwan da aka kawo na majmu'un niyyati wai duk abin da za ka yi da niyya shi karatun niyya nawaitu kaza nawaitu kaza ba wanda ya saka niyyatu mahallu halqal niyya a zuciya ake yin ta ya ake yin ta malam ibnu taymiya rahimahullah a azumi yace duk mutumin da yaji cewa zan yi azumi gobe to yayi niyya cikin ka dau buta ka shiga bayi kaje kai tsarki ka fito ka ganka zaune kana haka to ai ka riga kai niyyar ka ai wannan alwalar da kake ka san ba ta katsani kake yi ba ba kuskure ma kake yi ba to shine bambanci dama ita niyya ai fa'idoji zai take da su fa'ida ta farko tamyizul ibadati min al'adat fa'ida ta biyu tamyizul ibadati ba'dha min ba'd Fa'ida farko ta niyya ita ce ta bambanta maka cewa wannan abin bauta wa Allah nake ba abu bane da ake yi wanda aka saba yau da gobe domin alwala ai ana tsaka tsani ko in aka samu kazamin matashi ai ta rigima da shi ya wanka ba zai ba sai je ya samu ruwa ya wanke fuskar shi ya wanke na ko shi ke ne ya wanke da tsan shi shi wani ka je kai wanka ya ce a shi wannan ya ishe shi zo cikin mutane ta tsani yana kaji kaga zaka tsami kenan kaga wannan ya samu lada a abin da yake in wani mutum ya zo wucewa sai ya ga ɗaya na tsaka tsami ɗaya na alwala zai yi bambanta tsakaninsu to niyya ce ta bambanta tsakaninsu wannan wankewar da yake yana nufin bauta Allah yake yi yana son Allah ya bashi lada kuma ya je ya tsalla shi kuma wannan kawai yana yi ne ya ji daɗi ko ya ji sanyi a jikinsa ko kuma mutane su zata iyaka abin da suka gani shi shine tsafta ne abin kuma ya boye Allahu alamu ko kaga al'ada ce sannan mutumin da ya zo yana motsa jiki ya sama ya kasa ai kama da tsalla ko ba haka ba ne." in ka gansu su bi suna wannan yana wani tsalle tsalle haka yana wannan kuma yana ruku'u yana sujada niyya ce za ta bambanta wannan ya abudullah wannan kuma ne yughawwidu nafsahu riyaba yake ko yahudu ko yughawwidu ko to to ne wannan sai fa'idar niyya ta biyu ita ce tamyizul ibadati ba'dha min ba'd ya bambanta maka nafila kake nufi kayi ko ko kofarilla. yanzu mutumin da zai a biyu da asuba a samu mutum uku ɗaya na tahiyatul masjidi ɗaya na raka'atul fajr ɗaya kuma yana sallar asuba ka zo baka ga yadda suka fara sallar ba kuma dukkanin su ya halatta su bayyana mai tahiyatul masjid zai iya bayyanawa mai raka'atul fajr zai iya bayyanawa shi kan mai asuba wannan ba ma halatta bane wajibi ne ya bayyana sai ka zo ka tarar da su uku a masallaci kowannen su kuma kana ta kallon su suka gama raka'a biyu ya zaka ka tantance niyyar kowa da tantance shi na farko ya yi niyyar ka alfajir ne na biyu niyyar tayyatul masjidi na uku kuma yayi niyyar mai sallar asbahi kaga tamyizul ibadati ba'dha min ba'd sai ka zo masallaci da la'asar sai ka tarar da mutum biyu suna sallah ɗaya yana sallah ɗaya yana sallah dukkanin su suka yi raka'a hudu dukkanin su suka yi raka'a hudu ta ya za ka tantance sallolin da suka yi suna gamawa sai dai zai ce wallahi ban samu na yi sallah a zahar ba ne ɗazu shi ne yanzu na yi ta yanzu zan yi la'asar sai ya nike kuma ka je la'asar shi kuma ne ce wallahi la'asar ce na zo na yi an riga an yi ma sallah shi ne nima yanzu na zo na yi tawa kaga dukkanin su raka'a nawa suka yi ko hudu amma me ya bambanta sallolin niyya wannan na zuhur wancan kuma na wal asra wannan ita ce su ne ba fa'idojin niyya su ne fa'idojin niyya kana sai in ka'idar ka'ida kan da ka haddace to na faɗa al'ummu yi maqasidiha eh <laughs> ka ji daɗi eh al'ummu bi maqasidiha to so da haka wannan shi ne tasirinsa to ka amma ba wanda ya ce maka ka je wani karance karance ba wani karatun niyya a musulunci duk wanda zai kawo maka ya ce maka wai ka ce na wai waitu kaza to ba littafin da zai faɗa maka na musulunci da ya faɗa haka abin shi ne da yake faɗa maka ingantaccen littafi na musulunci ba yi shi an samu wasu suka je suka haɗa suke wani littafi ɗan ƙarami za ka ji masu tallan littafai ɗin nan a baro kun zo masu tallan littafai a baro a kura eh, akwai farillan alwala akwai farillan sallah akwai kaza akwai kaza to su suke ce da yan waɗannan littafin majmu'un niyyati littafi ne da aka tattaro niyya kaza niyya kaza niyya kaza amma suna tallata kai suna ta karantawa sai ka je kasuwa kauye sannan zaka fi samun su amma ta rana na taba jin wani ya zo nan unguwa ya wuce <laughs> Allah ya shirya to shine wannan wasu wasi ciwo ne makirci ne na iblis manufar samali ya faɗa mana abu uku ne azzanul fasid attabul hadir sannan me nuqsanul ajr abin nan kai eh, abin nan eh, fawatul ajr ko yace ko ko ajri wa autan qiso ya sama tunani mummuna shi a ko a rayuwa ce ka zama kana da irin wannan wahala mutum yake sha mahaukaci mahaukaci mutum yake komawa ba a ibada ba nau'i ne na hauka mutum ya abu sai ya ji da yi ba ga abu na mutum ne amma sai ya rikajin jin a zuce shi ai ba na shi ba ne. ciwo ne sosai da ke da alaka da kwakwalwa tsufa na kawo shi abin nan ciwo na ko haɗarin mota mutum ya yi haɗari a mota kwakwalwa shi ta bige ta ta dugu yana jawo wannan sannan damuwa ta yau da gobe tana jawo shi sannan gado ana gado na yin waɗannan cututtuka to kaga idan ya zama a rayuwa ma ya zama bala'i to ina ga kuma ibada ina ga ibada Allah shi kyauta Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah kai mu majalisi na gaba sai mu dora Allah ya taimake mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan daidai duk abin da muke yi ba daidai ba ya Allah maɗaukacin sarki ka azurta mu da barin sa na aƙida ko na ibada ko na mu'amala ya Allah kada ka kai rayuka mu ba mu tuba ba ya Allah duk abin da ka san muna aikatawa wanda baka yadda da shi ba ya Allah ka juya mana mu rika aikata abin da ka yadda da shi kuma kake so ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu waɗanda suka riga mu rasuwa da kuma malamanmu waɗanda suka riga mu rasuwa da shugabanninmu waɗanda suka riga mu rasuwa ya Allah ka inganta mana ƙasarmu ka ba mu shugabanni na gari ka taimake su wajen aiwatar da abubuwa na gina ƙasa da kawo alkhairai a cikin ƙasa ya Allah ka sanya wannan ƙasa ta mu albarka ya Allah madaukakin sarki ka shirya mana zuriyar mu ka sitirta matan mu ya Allah ka saukar da zaman lafiya a gidajen aure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 اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى